ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه من da dambe cikin an babin wato kashi na biyu cikin wannan littafi daga cikin kashi biyar na ladabobi alfaslu salisu kashi na uku a wannan babi na ɗaya al'adadu ma'a kalamin lahi ta'ala ladabin haɗuwa da zancen allah tabaraka wa ta'ala yayin da mutum yake jin maganan allah can Allah wani irin adadi ne da yawa gaba mutum ya gabatu da su. wato da an ce zancen kuwa ta baraka wa ta'ala an sani al-Qur'an al-Karim kenan yu'min al-muslim bi qudusiyyati kalam Allah ta'ala wa sharafihi wa afdaliyatihi da musulma ciki suna masu gaskatar da zancen Allah ta baraka wa ta'ala sun ɗauki wannan zance gaskiya ne daga Allah yake kuma wasu sharafihi sun tabbatar da darajar wannan zance wa afdaliyatuhu da fifitan wannan zance na Allah ala sa'irin kalami akan dukkan sauran zantuka فإن خير الكتاب كتاب الله duk musulmin da imani da Allah da ranar ƙarshe kuma ba tare da yanzu da sun yi wasa da kwakwalwar shi ba sun dagula da tunanin ba ya tabbatar da wannan zance umuman da tafsilan dokokinsa ɗaya bayan ɗaya dokoki ne haka in an tunkule maganin ma أن القرآن الكريم كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما هكا مسلمون هكا مسلمان سن تثبت دلل القرآن المجرمة زنتين ما الله ونلقى دا بنا با يا من بين يديه ليس ولا من خلفه تدبا انسا تشكي تو بداية يدبا اتلا مسا sama da shekara dubu kenan da ya fi hayaniya ainihin ba a taɓa rage ba kuma a iya karawa man kala bihe sadaka duk wanda ya faɗi ta dalilin alkurani ya yi gaskiya mana in dai magana ta ta alkurani ta yanko ka faɗi ta yi gaskiya duk wanda ya hujja da shi shi ke da hujja shi ne mai gaskiya wa man hakama bihi adala kuma duk wanda ya shari'a da alqur'ani ya yi adalci kaga an yi an yi akasi akasi an aka yi shari'a da wani alqur'ani tabbas an yi zalunci wa anna ahlahu hum ahlullahi wa khassatuhu masu alqur'ani ba mallakan shi haka ba kofin abu ya wuce haka wanda suke bin alkur'ani su ne ɗan alkur'ani masu bin alkur'anin nan su ne mutanen allah su ne bayan allah ma'ana wa khasatuhu su ne zaɓaɓɓun allah baraka wa ta'ala wanda ɗan bai iya duniya san wal mutamassikuna bihi najuna fa'izuna dunya wa ukhra masu riko da alkur'ani a rayuwarsu gaba da ba su dauke shi su riƙe ba nun masu da su da alƙur'ani shari'a su shari'a alƙur'ani bautar su wanda alƙur'ani ya zo da ita tsarin rayuwarsu yadda alƙur'ani ya zo da shi tamkar irin sabbin manzon Allah wanda su sun buga alqur'anin a rayuwarsu ne ba takaddu suka buga ba qur'ani ya takadda wani abu ne daban ana bukatar qur'ani a rayuwar mutum ne kamar yadda sai kutubi ke cewa allah annabi muhammad ya yi nasara ranar da ya bubbuga Alƙur'ani ba da tawada ba ba da lacca ba ba da kaza ba ya mayar da mutanen mai alƙur'ani wanda duk mutumin da ka gani kaga alƙur'ani kawai don da in ga ya harare ka to in kafa da bin alƙur'ani zai za ka ga an harare da irin halinka in ya ga ya karɓe ka ya rungume ka to in ka ji alƙur'ani za a ga ƙur'ani ne kira rungume irin wannan suna fushi da fushin alkur'ani sukan huce da huce alkur'ani sukan yi mu'amala da irin mu'amalar alkur'ani kan karyar da manzon Allah shi kansa yake an tambayi halayensa aka ce kulukul alkur'an Allah ka ba mu hala irin na saboda kana wannan shi ne riko da shi a rayuwar mutum a hulɗar mutum a karatun mutum a tunanin mutum ne zai nuna maka yadda ake karatun alkuran ya yi kama ba tilawan kaɗai ba a'a sanin ba me yake ciki dole ga alkur'ani a kasuwa a aikace a ga alkur'ani a wurin karantarwa a aikace a ga alkur'ani a ma'aikatun a aikace a ga alkur'ani a gwamnati a aikace waɗanda kuka kai wannan martaba su ne bayan allah su ne ko masu nasara masu da rabauta a duniya da lahira aka sun haka kan sai dai tabewa za ga afara ce daga afara sannan zuwa ga asara Kuma maka ba alkur'ani yau halaka ta kullu kuma ana kan halakan kuma cikin halakan ba a koma kakkai nan da ba za ta yi kyau inda ba alkur'ani ya koma ba wal ma'ruduna anhu halaka khafirun kau da kai daga alƙur'ani kila sai dai su karanta kai sai in an mutu ko in ana gasar karatun alƙur'ani wa'annan halakaku ne kuma taɓaɓɓu ne wa yazidu duki imanin muslim bi azamati kitabillahi jalla jalaluhu wa qudratihi wa sharafihi ma warada fi fadlihi an al-munazzali alayhi wato wa ma wara da ke rawun din farko a ɗashi da ma wara da can wa ma wara da fi fadlihi abinda ido cikin falalan alqur'ani anil munazzal alaihi daga wanda aka saukarwa wato manzon Allah kenan shi ta wannan falalan da ta zo daga manzon Allah ya yazidu fil imanin muslim yana ƙara imanin musulmi bi azamati kitabillah da girman littafin Allah to duk abin da yake da girma to shakka fa duk abin da ke da falala da lada za ka da shi mai girma duk abin da ke da kuɗi ya ka da abin mai tsada ne abin da yana da ko a kai duk abin da ka taimaka sai wannan naira biyar biyar wannan naira hamsin kawai ka ga duk irin su ɗaya to kafin na naira hamsin ɗin da magana saboda haka ne wannan falalan da ta zo daga manzon Allah na ƙarawa musulmi na ƙarawa musulma imanin da girman littafin Allah jalla jalalu ya kudusiyyatihi da tsarkin littafin in duk abin da ke da falala da daraja to da shi kaza ka same shi tsarkakake ne wa sharafihi da darajarsa wannan almunazzali ko uh, alaihi din ne aka ce yalmuha bihi ilayhi wanda aka aiko da wannan alqur'ani zuwa gare shi aswatul khalqi shine tataccen halitta ɗan halitta inda an ka kalli halitta gaba ki da yan adam ta bi tara su wuri guda ɗaya cikin su aka zaɓe hakan ka ɗauki gidan guda ɗaya haka gashi gudu a ƙasa ciki aka zaɓe annabawa dubban ne aka sa su a sama rege a cikin annan mursalai aka cire ibul azmi kabira kada tsira aka sake rege a cikin ibul azmi aka cire biyu suna kalilani annabi da aka cire ɗaya hukai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai da kan aka ce masa tasbiyatu annaba ya gode سيدنا محمد محمد بن عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وتشهدان النبي محمد بن عبد الله جكادا الله الله تعالى كان سيرا بأمنتي بريء بالأمة بصحبان فدعمك إيه لكي يقولي إيه إذا انتقلت فكن من يوم جنة ذي العدل يقول اقرأ القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لصاحبه كذا بدو على الله في يوم أكبر وكلمت عن القرآن فإنه يجيء يوم القيامة القرآن يجيء برؤيانا شفيعا لصاحبه يوم القيامة كيف تقدمت الناس في جريدة بيار ko كيف ya ware wata gari ba ba ya kuskure ta sai ya kuma amma sai ka tabbata kila ko ranar da zai karanta ido ɗaya kuma in ya karanta na irin wani karatu subhanallah karatun gado karatun ba na gado ba a yi ka tashi ka gaba don kana karatun alƙawarin da kamar kama karatu ka tashi ka gaba don kama karatun alƙawarin da kamar kama karatu na'am da gado ma da tsari akwai abin da ake fahimta wajen da baka ɗaukar jarida ka karanta daga ko da ta da ɗaya hannun hudu a matsayin kai kana karanta wani ta da ba ka san me kake faɗi ba duk da ke in aka duba jaridan da rubutun da ya kai ba da matar a cikin aikin mun fara kuɗi ko kawai misali na azurakan abin da ya ɗauka yana da masu yana an kuma kuran wajen ta ya ga ba a san su ba wanda ya ba labari mai daɗi amma kuma ne ko ya kace da haka ba sai ya ba tun da ba daɗi to ai an ne kai kada karanta da da sabbi hisba rabbika ala zuwa na ta kai ta abida bayan ta abida akwai abin da ake fahimta in ka karanta kullu huwallahu ahad ya karfi ya kamata ka gano sifofin Allah sun zai Qur'ani kai kokarin ganewa akai ta gano sifofin Qur'ani sai da sifofin Qur'ani ba ana karanta mai tusa kawai ana karanta ma a matsayin ana gane yawa alhamdulillah dai an sai da mutum za ka karanta jarida ka yawanta turanci ko ta hausa ko ta nemi mai don ka fahimce na ba har kila sai ka tabbata wani sakin lafiya ko za ka fahimce ko ka tabbata wani zo'i ko ka tabbata za ka mu don da ya ƙara ƙara ƙasa ko ka riga ka san shi kila magana ya ga ake ko da ɗan siyasa ne kuma za ki iya duba labarin ya za ka karanta ka duba turorin ba suratul falaq ba suratul nasi nasa kake so ka karanta ne aka faɗi kan nasi ba suratul baqara ne za ka tawo ka suratul ba bari ka ka karanta a cikin sura ka ga labarin wannan samuwa a ina ka rayu illa ina ka rayu illa ya Allah kula ka tafsirin tafsiri ka ga an ce an zai a ra'isi kaza kaza kaza kaza kana karantar da kaza kana karantar da kaza ah, ai ya kamata ka karanta me za ka fahimta kaza din a galibiyar muna ta karanta ne kai mu karanta mu kada alhamdulillah sai kana kaza alhamdulillah sai kana kaza alhamdulillah sai kana kaza la sai ka dai fitar da kai har da kai ki dai fitar da kai ko zai fitar da kai aiki da shi to ya da ka aiki da shi aiki ne ya kana karatun da ranar yana da yake da kace malam mai kaza da irin karatun da ake sa a karanta alƙur'ani akan da ya na ka tsike sai ka dai ka karatu dole ka san me suka kake da suke yana mun cikin albarama akwai tafsirin suka da ma akwai tafsirin zuba tafsirin da tafsirin tarihi tafsirin sanin yanayin halitta kanka wanda kuma ya fara su duka su jihar mai akwai to irin wannan karatun ake bukata ba ka karanta kai ta bi kai ta bi kai bi in ba za a ba sai kai ta wahala kai ta wahala ka musu Allah ban ka aika ka karanta sai aka kaza ne mai da lokacin aiki da abin da ke kiwa sai da kan ikra alquran ko hukumin da Allah fa innahu yaji'u yawm alqiyamah zai zo da ga alqiyama ta fi Allah ta yana sai sai amma na tabbatar da zai ta dantu da karantawa ne na ainihin ta karantawa haka ba irin wancan karanta mai yayin haifarwa wani mummunan al'adar sai kai wani mutum mutu ke tafi da bai an sa karanta alqurani ce zo a koyi saukan alkur'ani na ɗauka mun karanta babanki ko yanki ko ɗiyarki ko mai zai zafi ta nufin samu aljanna za a tafi ta cikin masu karatun alkur'ani ina ita ta ta ƙare ko ta ci ƙare yanzu ne za ku karanta ku samu ladan kaɗai kuna karanta kuna ƙoƙarin fahimta wannan ke sanya kullum duk inda muka biya sai ta zuwa makaranta ya zama tauye shi ne kaɗai hannu wallahi a kuɓuta a huta da makaranta ba da wani dubara duk da sai dai kuma da dai dai kai zan iya rage wani wasu ɗan abubuwa ko da an ta ɗan wasu abubuwa ya na tun da kan inda ka ainihin kana sai ya zama ka tattake karatun kafin ka je karatu dama ka riga ka tattake abubuwa amma za ka ɗaukar kafin malamin kafin ba malamin ne ba sai ka je gaban malamin anguwanka kun gani. ko kasafi tafi garin da za ka tafi don neman ilimin wani wanda ka ji labari ah, eh, ya san ka baka ko ka zaɗin aurensa wanda ka da duk ka yadda ya sanin inda za ka ka zauna kai hidima aurensa ka koya da za ka yi hukumanta sahabbai mutum kan tafiyan wata gaba a kan hadisi ɗaya sahabi ne yana jin larabci da ya da san hadisin da an ce manzan Allah ya ce kaza kaza ne to da kanin ya yi zai da maganin ya ne ke to da ban ban da sai zai je na san wani to sai da kanin ta ce masa guda a amma na jin kan kan ne ko ta da kan na da na ji labari an ce wai ka ce an ya ce kaza kaza kaza kaza da gaskiya ne da gaskiya kuma ya ce kaza ce kaza tare da kafin zuwan da zai na ba da zai kaza a'a ka haƙƙaƙa ka tabbatar don kuma ya auka don abin na da muhimmancin da ya yi muhimman ya ƙwari da yake muhimman amma kai ka za ka rana ka fara kaza kaza da shi za ka karatu ka zai yi dole ka tafi makaranta haka yau kuma zan na kasu da kawai ka aiki da ita ba sai don ka gane ka ɓangaren wanda za ka aiki da ita amma in abin da yake da tafiya kamata ka je ka sami ya kasa ka tambaye ka kan al'amarin na duka ce kaza kaza kaza haka mun fahimta daidai eh gaskiya ne ta fahimta daidai ko ba karanta sai da yawa za ka da kila a duka hukun ka hukunta ka saɓa abin da kake nufi wa qawluhu da zancensa sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu yayyanku magana ko ta zo daga Allah wanda ya kowa a cikin ku من تعلم القرآن وانده إنه مثمن القرآن هذا بقراءة بدا إنه من القرآن سمن أسرار بفكر فكر القرآن وعلمه كما يزونا وما كرم تبكي فسن أيكي بسيار هذا بقى وقوله صلى الله عليه وسلم تنسى صلوات الله وسلامه عليه قال القرآن أهل الله وخاصته ما بوتا القرآن معنى مثلا بمعنى الكلمه وانا كل كما تبع خارج الهروف دا صفات المدود وانا دا علم القرآن المدود وانا عدل الله بد من هو جنا دا القرآن يكي سيد تازي المدين اما بيد بكتين كل من ام مدر علم وانا وانا عدل الله بد ومن ثمن اسرائه كتبار دا علم القرآن wani sai yanzu kila mutane na ɗauka idan ka san qira'a ka san tajwidi ka san jan ka iya kaifin duk da harafin menene ka zama ahlul qur'ani ba ka tsare qur'ani ko da kai ka san me ke ciki ai yana da kasan in an zo kan fita na da alƙur'an sai da dun suna ta fita ba za ka bi misali da ali bin abi talib ko da wani mutum da yake cewa akan gane mahaddisin alƙur'anin da sun ido saboda zamani ana fahimtar mahaddacin alƙur'ani yayin da ake jira mutane suna zama suna dare dare suke na kuka a talabiyar ana gane mahaddacin alƙur'ani wajen jami'a a galabiyar a wani na za a gaba sun izu don ina ta fa'ida sun kaɗai yin haddin fadin ya yi haka ne akwai saɓani ta gani ta zama ma da ɗan harsan ne rasin ne dan sifatun lazimi da sifatul arada kuma ba ne ahalul qur'an ba ahalul qur'an daban ba su ga su wa qawlu sallallahu alaihi wa sallam ahalul qur'an ahlul al qur'an su ne mutanen Allah wa sallallahu alaihi wa sallam إن القلوب ma yasda al-hadida zukata kan yi tsaka su yi daita kamar yadda karfe kan yi tsaka wajen saboda haka mun ku zuciya in ta zama haka ta zama ka zama zuciya ta yi jaga-jaga wani abu ya yi kuntunin da a kanta cikin na bukatar mutum bai shiga aljanna da zuciya mai tsaka. ma sama aljama illa min asallahu wa Allah sari to be ko ala be ta yang kokia ko pangaram ide se Rasulullah. Aku tiada dengan Allah. Wama jala uham. Nenek nenek dia angka. Fakal tulayat Al Quran. Karapan Al Quran. Karapan Al Quran. Wabitul maut. da tuna mutuwa karatun ƙul'ani la budda bi tadabbur tuna mutuwa ya budda da tafsiri da haka kai za ka rana kai ni da kan tafsiri oh, kai in da za mutu in da za mutu kai mutuwa ne kai mutuwa ne kada ka tuna mutuwa kai san san da ta tuna mutuwa ba la'alla kan dama dama ma kila da makabarta ta tafi ka samu lokaci ka tafi makabarta musamman don ka tuna mutuwa ka duba in akwai wani wanda ka sani ka je ka zauna kwar da kabarin ta tuna rayuwar ka da shi in mahaifin ka ne ka tuna rayuwar ka da shi in mahaifiyar ka ne ka tuna rayuwar ka da ita in na ka ne ka tuna rayuwar in ɗan ka ne ka tuna yadda in abokin ka ne ma ka tuna haka don ya dambanta da ka je ka zama kabarta haka duk bayan Allah ne a ciki bai dame ka cancan auren da irin abokin ka ne to a lokacin mun kula za ka iya sun kilo ina ne ina kilo ina ɗaya ƙarfi da ya ka gama masa da ayi da kai kuka a kan su a lokacin kuma za ka sanya kai na kana nan zuwa a kai to a lokacin ne za ka iya cin mutuwa ta sosai amma don ka gane haka wannan ya faru ne wannan ba a ilmantar ba a karanta ba in ka tuna mutuwa ne makaranci to ya kamata ka ɗauko littafin da ke magana yadda ake mutuwa sun su tafi rubutu rubutu rubutun da ake a kan mutuwa ya ga kaɗan ne ba su da yawa sosai kila samu hadisin tsawon haka ko samu kaza ba amma ka san inda kai tafsilin mutuwan irin su tafsira kalmai su haka ko wani littafi mai kama da irin ta tun daga yadda ko an kama jama'a in ka da yadda mutuwan take zuwa da yadda ɗan adam ke mutuwa akwai tashin hankali ba ɗan ɗan ba duk lokacin da ka karanta babin sai ka ji daban ko da suka tsinci wasu lissofi da aka yi akan mutuwa amma dai sun ka ɗauki littafin ka karanta da kanka sai dai ba dole ne sai ka karanta din bai yi dole ne ka karanta la Allah karatun ka bai kai wanda ba sai ka karanta din ba har za ka manta karatun ka sai muka karatun da aka magana akan haka wannan shi ne ke goge ɗan zuciya وقد جاء مرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أحد خصومه الألداء قد جاء مرة أحد خصومه وتلانا حقيقة أحد خصومه قيام أبوكم أداوة من الله جاء إلى الرسول وزيد من الله الألجاء ما في تغلق إياه كما يدعوكم فكرا خاصا بغيركم وقد جاء مرة وترانا ياذي يمت أمن ياذي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي يمن يمن بيجي أحد خصومه wani daga cikin matsayin manzon Allah ɗan adawa al'alidda masu tsananin tsoya ya kulu ya zauna mai tsoya kamar da tsoya Muhammad ikra halayyar Qur'an za ka ga fa'idin jillar karanta min al-Qur'an fa yaqra alaihi salatu wassalam kuma ne da Allah ya da karanta masa al-Qur'an ya karanta wannan aya inna Allah ya'muru bil 'adli والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قوة الكلمة ده باب التحسين بل الله تبارك وتعالى وما أمامي بعادل دكة في كتابنا كم عدد والإحسان بالكيف تاوى كيف تاوى تكلمت ده الله تبارك وتعالى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك كبيرا الله تنكر كما كلا فاقدا إذا كتابا تفو كبيرا ما تنكر إن جنك فيها ما جنك كو كودو كبيرا مفا أمر أي دعتك مفا مساهدة كو أمر أي من راقبة ko masa musahada ko a matsayin na muraqaba wannan Allah na umarni da wannan ihsan ko ta tsaya ka da iyayenka wajen wani walidan ya sana ka dubi rayuwar su duk abin da ya shafi motsin ko ta samu ɓangaren iyaye ta ko ta ta ta ga da kalma da ihsan ka da ɗan uwanka ihsan wajen ɗa'anka ihsan wajen abokan gara tare da ƙurba wajen rajin haka mai san hanya haka talakawa ihsani tsakanin ka da al'umma ko ka kaga fi tsaya tsakanin ka da mu'amala tsakanin ka ba ihsani tsakanin ka da mu'amala kai kanka tsakanin ka da inda za ka nuna abinci sun kamuwa ne a kake tattarawa dole ka kyautata idan sassaƙa kake kai sassaƙa tsakani da Allah in ka tunta ne kai in ka tafi ba ka alƙawarin ƙarya ba ka alƙawarin banga Allah za ka alƙawari na gaskiya kuma katakon da aka ce ka sa shi kake sawa menene insan da ya kanta insan ka ne in wanda kake kai ka san ta gaba ka san ta su ka san in an yi kaza ya fito ka san an yi kaza za ka sai ta sa'a ne ta ku kake ka sai ta sa'a ne ko la kake da za ka mutu an yi tsinki da kutu kaza kaza ba a'a wajen tuntu ne da akwai insan insanin Allah ya nuna da insan kyautata mana kyautatawa da za ka yi a kasuwa da kyautatawa da za ka yi wurin aiki da kyautatawa a suna ɗaukar ka aiki aka yi dole ka kiyaye awar da aka ɗauke ka da awar da ake tafi sannan kana bayar da abin da aka ɗauke ka a kan shi rubutu aka ɗauke ka yi kana yin rubutu yadda kamata a karantarwa take sai aka ɗauki ta a watan da take karantarwa tana bayar da abin da ake bukata a mulkin ɗin wanda aka biya ka domin sa a'a aiki na noma take aiki na gwamnati ne aiki da dole na bukatan ihsan aure Allah na umarni da ihsan haka wacce ta farko ba buɗa ta ne da domin abin da ya shafi ɓangaren shara ne ana shiga cikin ɓangaren shari'a ga ɓangaren sa na gefe ɓangaren sa gefe ko kafin shara a ba ba mutane da haka amma dai wanda masu tuzo aka buɗe ihsani da ke da faɗi to adal ya fi shi faɗi wa ita kuma wa'annan kalmomi sun da ga aka ce ce qur'ani za ka dinga da kuma ta ko da ne kawanin ne dokokin ta masu dawwama ne ma'ana duk lokacin da aka ɗauko kalma da kan ta da yau zama sabuwa gobe za ta aiki da ina za ta ba su da matsayin karewa وإيسى qurba haka ko ta wa dan uwa na kusa wa yanni wa wato Allah na yin hali hannun fata daga duk abin da yake da muni a far'ance da hankalce magana bai da iyaka domin biya fata cuta ƙarya mere duk ya tattala cikin fata wal munkar da abubuwan da ake ƙoga a far'ance والبغي بذلك saboda أن nan ku كلمات jimloli kalma su in za ka iya ibin gije su ولم يفرج الرسول عليه الصلاة والسلام من تلاوته جمع لما جمع الله كيدا وهلا دجكرا تومن آية حتى يطالب الخصم الألبسي har wannan ɗan adawa mai tsananin adawa yana mai manzon Allah da i'adatu ha madafifan ya maimaita ta ya ruɗe ya tsira ku tsira irin wani larabci bai yi ba inna Allah ya hamar da adl wal ihsan kaza ya kaza kai ku ku faɗi na faɗin kalmomin nan balarabe ne abin ya buge ko da kamata bi jalalai labbaha ya fi mota da goman kalmomin da abin da suka tsanta wata da sun yasu ma'aniha da tsarkakan ma'anonin kalmomin ma'afin zan bi bayanin ya riga ya kabu da bayanin inda nan tabi larafin hin a gama duk da ya taimake su yi sami wannan tsarkan karin amma inda haka ba sai dai awon sauƙin ya kwafin su daga inda kuka ji da su sai kazuwa mahajjin madadiban da kowace ta asiriha ya riga ya tuzgi yadda ka da gama uku a yin alkur'ani ke ya tuzgi da ƙarfin tasirin a walam yalbas da yi inda inda ba an rafa a siyata ya daga sautinsa da tasdili itirafi da rubuta amsansa cewar yaddansa itirafi lam tafi buɗe baki da sautinsa ya yarda da wannan aya وتقرير شهادتي ده ثبت بسيدة وحد قدسية كلام الله إيه ده أركت مدن الله ده كان سيدي لم يردن الله ترغاسيتي وعدمته إذ قال بالحرف الواحد بالقطع بالجملة فا والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمورة وإن أعلاه لمثمر فما يقول هذا بشر كثيرين يقولون ina cikin adawa irin can nan tun da gaba ɗaya ƙasar larabawa a tajirai gwamnati uwaye duk an haɗa faɗin da zaɓi lamun don Allah kusan ana ganin shi ne bango na ƙarfe duk abin da ya sa a gaba zai amfani da shekarunsa da ƙarewarsa da nuna da tsinta zai gamsa da manzon Allah kita boleh menghidup kita amalkan kadang Kadang dengan ada dengan enam peran. Ini sekarang saya sini dengan ini kita kami. Itu wallahu inna lahu lahawalawa. Wallahu marang ija. Allah berkata kami. Inna lahu lalu wannang al-Quran yama bahalawa. Da'idu. Halus. فليكن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي أما في الأشياء كنت أقول بها الجملة حتى كيف كانت تفرق الجملة كل هذا من أبوها تبين دمانه تتابع كنت وإن عليه لتلاوة وإن للي لتلاوة أقول بها عليه أكانتها salawa akwai haske a kansa don wannan kalmar kawai akwai wannan mai ra'ayin kama ta burge ba ta ba a ce wannan mai ra'ayin ta an tabbatar da aikin ta kenan a duniya za su ji daɗi yanzu ka duba ba su kai ka kai ɗauki a guda ɗaya ba in ya zama ne gaskiya a sulki sai ka gana haɗa shi duniya gaskiya da kuma kallon da rufe kuma kallon da rufe to ina da zai fara wannan su zai duka gyara tsakaninsu da ubangiji gyara tsakaninsu da mutane gyara tsakaninsu da sana'a gyara tsakaninsu ba a barin aizalinsu ba a barin aikata ba a barin aikata a kwallon mata yawa wa ina a su da lam ku lallai kasan sana ganin kan gane ku ba amma kaga ya kama shi da wannan da yadda yadda ya da wannan shi da kansa ko da mutane da hankali mutane sun san gaskiya ce wannan abin mutum zai zai yi sabar su nasara ba ya riga yana da tijiyar da sun tsada kafa wa inna alawai na musmirin kuma san saman sana don ma'a'a don duk wa'inda suka da wannan za su samu fa'ida duniya da lafiya wa ma yaqulu ba basharun dan adam bai isa nan ba saboda haka ne wa li hada كان المسلم زيادة على أنه يغل على له ويحرم حرامه قال قام دون دواناً قال المسلم والمسلمة مسلمية كفن سيدة مسلماء أحقي زيادة على أنه قاري أتجت وديسي يحل حلاله وكم حلت تد حلاليسا ويحرم حرامه وكهرم تد حرام إنسا ويلتزم بآدابه yana lizinta labadodin alqur'ani wa takhalluqu bi akhlaqihi da tabi'an tuwa da tabi'an alqur'ani fa innahu yalqadu 'inda kuna waqti مسلمي قال لجن تيرو كان فاتي بالآداب العاسية أو التابية بلا بدو جنة بسكتوا ثم مسلمي جو ستاكو بسكتو كل من بسكتو هو أورن كرم فاتي أين تسير أين حالة فد حالة أنسا ينا هرم kuma fa yana ɗabi'antuwa da ɗabi'a da suke cikin alƙur'ani ina fata an kusanta kaga ya zama ƙur'ani ƙur'ani to don haka wurin karanta su zai siffatu da wa'annan sifofi sifa ta ɗaya an ya ƙara'ahu ala akmalul halat ya karanta su mafi kammalan eh, a kan mafi kammalan halaye kada mutum ya rubu da irin misalin abin da ake irin tsakuli kakulen nan da za a fita yi in ka da ka ta tsakuli kakulen malamai sai ka fita sai ka kasance ko maka ba dole ne ba ai wannan kaza kaza ai na ayatan da aka ce ne ne la ya maka hu illa mutahharun sai din nan ina zai koma zai koma malaiku ne a alaihi mahfuz zai koma wa wane ne wane ne ai mutum in an ce ne mutum ne na duk wani a waye da an sakar kwata ilimi har a waye da daga hawa su da ala duk an ba dai ba Qur'an ya ce dauka kwata shi da kafa wanda shi ka tsora masa in kai da magana kalkalar da ya duk cikin da kalmar Qur'an ne ne kuma bane kai ma na haddace alqur'ani cikin da kai wannan mulki ne ya kai ilham dole mutum ya bi sala magabatan na gaske a cikin dukkan rayuwarsa ba tare da ainihin tataruf ba ba tare da ifrat ba fara tafriq wala ifrat sai karanta shi a mafi kayan hali halin da kake ciki kai gari ka canza shi in za karanta alqur'ani shi zai sa ina albarka shi zai sa ku irin qur'ani ya raza ka to za ka karanta alqur'ani ka kalli irin rigar da ka sa ba sai ka sa sabuwa mai tsada ba zama dai sanin da tsafta jikinka na da tsafta a ce ka ɗauki break ko ka ɗauki afuwaki ka je canto ko ka ɗaiɗe ya kofi ka je ka afuwaki ka kai sannan ɗakin da kake zaune ina kalau-kalau ka ɗauko da duniya ka ƙara ƙarawa ka shimfiɗa ka hau kai kana karanta alƙur'ani da ta fahimtar da za ka yi da ina tsoron Allah da zai ƙara maka musamman kana jin larabcin za ka ɗafi ɗa ya kan kula da za ka zama wurin Allah wannan ladabi ne na alƙur'ani wani su ne ahsanul akmalul halati wani da kusan shi ne kammalalle kammalallen hali inda qur'anin zai je ya fito duniya daga zuciyarka ya kasance wurin yana da ƙarfi mun taharatin ko na ƙarfi bima'anar kalma kenan ƙarfin alwala da ƙarfin jiki da ƙarfin baki da ƙarfin ƙarfi wasu ƙubalar kubla da fuskantar alƙubla gaskiya in mun je mun dace mun ga gaskiya na yadda ake karanta yadda alƙur'ani muna ya aikin hajji zai da sa ala a to a mutane inda za ka ƙur'ani ba inda misalin da kadara irin haka ta ce a da mu gyara wannan lamari ba wai lallai a masallacin nan kaɗai ba a duk an mutum inda muke a bayan alkur'ani a kasa ka shi a hannu in na fila za ka yi ka ajiye shi a kasa ka na fila ka bari in ka na fila ka zo ka ɗauka an an gama kuma ainihin karatu misalin da kadara in na masallaci ne wannan muke magana har a gida misalin haka kamar na masallaci ya fi zama wa matsala matsala don aka fara aiwatarwa daga masallacin abin zai tafi yamma kan bai tsakan da Allah na har a gida an yi karatun ku an gama a karkata ta a jirgin shi a kafa a karkata a mayar da shi gidan hatta misalin irin a akan alƙurani ba a ɗora a da kan kada inda alƙurani ke ciki ba a ɗora wani abu kai inda zai yi kamar yadda ban ala kokari duk kowace abin da goge sanin yadda kake so ka zama ƙalƙal ko ka yi ƙoƙarin littafin Allah ya zama ƙalƙal haka aiki ne mutum da ba zai yi nisa ba in kowane haka na ɗakin ka ya isa eh, na nan dole sai jama'a sun haɗu saboda haka nan sai fuskanci alƙibla ka dai ɗauka akwai misalin da kadara masu hadda masu hadda wannan su da waɗannan adab da za su musu wahala to amma dai sai a yi fattakin laha ko mastatatun sai a yi iya yadda ake iyawa amma na abin nan don mutum ne in ka sake abin da zama jiki a gare ka sai ka yayi gari kana masa zaman haka ɗin ka karanta ta ta san kada bisa yar kaga bisa kanta yana da sai da ka ɗin kiyaye daidai gurgudu alhamdulillah akwai mujazza'atu wanda aka duk tsira yana mutum sauƙi a wurin kan habbaɗin maimakon kun ɗin gaba ɗin kwanciyar ta yi fata mu ɗin nan fa musulmai ne ne ne zan girma alƙur'ani sannan komai na zan don mu samu albarkarsa saboda haka nan gaba jaye ba dole sai an yi alwala ba dole sai an yi kaza ba dole ba da yaran hannu lada ba an yi to kai kai sai ka ɗauka kanta dole ne ka aiki da za ka samu lada ya zama dole gare ka wa julusun fi adabin ko da zama cikin labari to Allah sai gaba ga gane muna ƙara ilimi muna ƙara lalacewa ina jin da duk wanda suka san da wanda suka da da ɗan shekarun baya idan wanda yana da su da da ba za su wanda gaskiya dan iyayen mu sukan duba ma sai wanda shekarun sai kai ya ɗauko irin shi ko da ya rasa ko nau'i na kaza amma wallahi ko girma shi a lokacin ku darajar sa dan an sa su a gida ba a bari gidan ko idan an gama da cikin an rata shi san samu ne sai sai mai kyau wanda asalin zai gudu da abinci a kai ko a rufe abinci a kai to shi za a matsala a baya ta inda ya kaɗe da gidan tare da akwai plasta akwai tanti wurin a gobe ike to sai sa koko a kasa ba wai kai kan don su ba ana tuna maka wani tsarin kariya ne kamar yadda aka ci gaba da abin zuwa yanzu misali ya kamata ka yanzu an mutu kokon an da sautan an yi wani abin kariya na gaban haɗa na musamman in kan teburin ne zan teburin da za a ɗora alƙaran ne an goge jila an sa wani ƙyallo mai daraja ta inda za a zo a kawo a kawo a tsara abin da shi komai daraja a kai ba sa wani lungu a tsuzan kan ba suna kwatar da cibinsa a farare a goge a kallonce amma inda alƙaran sai duk ya yi dalka wannan mutum bai fara na sai bai kamata ba sai adadin ko wa ƙarin da nutsuwa wannan ladabi na farko kenan a ah, taƙaice dai ana bukatan ƙarfi da ladabi abu na biyu an yi rasulahu wala yusri'u fi tilawatihi fala yaqra'uhu fi aqalli min salati layalin ya dinga karatun ɗin daki daki daki wala yusri'u bai sauri kan irin saurin da yake ya kaɗin nan sai fulawa suna karatun sa fa inda kila yana karatun sa kuma sun da sun da ita faɗi ba kawai gurin sa zai sauka wala ya kara'u kada ya karanta su fi akalli cikin abin da ya kasa min salatu da yawon daga kwana uku sai da abin ya zama wani bambara ku kada ya sauka da ke kwana uku ba ma'ana ya sauka a kwana biyu ko da baya ko ne sai to kada ya karanta su ya sauka a tsalla kwana uku sai in a munasaba ne ku karatu ne na abin akwai karatu ne na munasaba daban karatun munasaba irin wata ramadan munasaba ne shi bai zagayewa in yi domin karatu ne na ta'addudan